Kwanaki bayan kungiyar IPOB mai rajin kafa ƙasar Biafra ta ayyana hana rera taken Najeriya da kuma hana cin naman shanu daga arewacin ƙasar a yankin ibo Kungiyar kare muradun kabilar ibo ta Ohanezendi Igbo ta bayyana matsayinta a kan wannan batun da cewar. It's addressing government. It's not addressing the general public. Because in the mainstream Igbo gathering. We can start a function and end it Kakakin kungiyar Ohaneze Dr. Alex Obonne nan yana cewa da hukuma kungiyar IPOB take ba da ɗaukacin al'ummar ibo take ba. Saboda tarurukan ibo muna iya fara taro mu kuma kammala ba tare da rera taken ƙasa ba, wannan da hukuma ne take, kuma hukuma tana da dama ta bin wannan umarnin ko kuma ta watsar da shi. To kome Ohaneze ke cewa akan batun hana cin naman shanu daga arewacin Najeriya. Compliance is optional. Bin wannan umarnin na ganin dama ne, saboda kana da zaɓi ko ka saya ka ci naman shanun arewaci ko ka ƙi yin hakan. Akwai mutanenmu Ibo da ke arewa kuma dukkaninmu muna musayar kyawawan al'adu da ma hulɗa da ‘yan arewa. Saboda haka, hana cinikin abin da aka fi sanin wata ƙabila da shi ba zai amfani al'ummar Igbo ba, in ji kakakin Ohaneze Dr. Alex Obonnia. Mr. Celestin Ositadimma wani shugaban al'umma ne, kuma ya bi sahu wajen yin tir da wannan matakin da ƙungiyar IPOB ta ɗauka. Ya ce ko da yake kana fafutukar kafa ƙasarka don cin gashin kai, baka da ikon hana takin ƙasar da kake neman ficewa daga ita. Wannan ba kyakkyawan mataki ba ne wajen samun cin gashin kai. Baka hana takin Najeriya har sai ka samu naka ƙasar da yancin. Hana cin naman shanu daga arewa shi ma ba daidai ba ne, saboda baka gawa mutum abin da zai ci da abin da ba zai ci ba. Kowa yana da zaɓi a nan, kuma wannan ba zai taimaka wa fafutukar da suke ba. Tuni haɗakar ƙungiyar masu fataucin dabbobi da kayan abinci ta ƙasa ta mayar da martani ta bakin shugaban nata Kwamrad Muhammad Tahir. Mu fa abinci ne muke kai musu, ba wai guba ne muke kai musu ba. Sannan kuma abin da ya zama to muke ba wai illigar ba ne halaccen kasuwanci ne muke ba haramtacce ba. To saboda haka yanzu sun ba mu daga nan zuwa watan ko April ko ina ne? Wannan ya rage nasu mu daga nan zuwa February ma idan ce a ƙarshen wannan wata na January suke fa a fara ma a shirye muke mu fara. Kuma ƙarya suke yi idan ba a kai musu abincin ba me za su yi. Yanzu abin jira a gani shine tasirin umarnin hana rera taken Najeriya a makarantun kudu maso gabashin Najeriya da ke yankin kabilar Igbo yayin da za a buɗe makarantu a mako mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.